daga ƙarshe dai za a janye maganar zanga-zanga a Najeriya. Wani labari mai kama da almara ya ɓullo, wanda kuma kwata-kwata ba almara ba ce, zahiriya ce kuma gaskiya ce, wanda a halin yanzu wani muhimmin al'amari ya faru a Najeriya, wanda shi ne sanadin da zai sa a soke wannan zanga-zanga kwata-kwata. kamar yadda kowa ya sani matasan najeriya da dama daga cikinsu sun gama ɗaukar zafi inda suka sha alwashin cewa ko za ta ɓare ko za ta tarwatse sai sun taru sun yi cincirindo sun lulluɓe Najeriya gaba ɗayanta da gagarumar zanga-zanga wadda ba a taɓa yin makamanciyar ta ba a tarihin ƙasar. Kuma ita dai wannan zanga-zanga kamar inda aka tsara ta, zanga-zanga ce wadda za ta mamaye kafatanin Najeriya gabas da yamma, kudu da arewa. inda gaba ɗaya jihohin Najeriya 36 za su yi zanga-zangar ba a ɗauki kowa ba. tun da wannan magana zanga-zanga ta ɓullo malamai daga arewacin najeriya ba su rintsa ba wato ba su bacci ba ba dare ba rana suna ta kiraye-kiraye kan cewa kar wanda ya suke shiga wannan zanga-zanga duk da dai wasu daga cikin malaman sun goyi bayan zanga-zangar A kan wannan har sai da aka samu wani gagarumin saɓani tsakanin malamai da matasa a arewacin najeriya wanda har malamai ke kallon cewa matasan najeriya suna yi musu rashin kunya kuma wannan hatsaniya tsakanin malamai da matasa a arewacin Najeriya ta faru ne sakamakon wani zazzafan furci da Abu Salma ya faɗa wanda yake cewa duk malamin da ya ce muku kar ku fito ku yi zanga-zangar lumana to ku sa hannu ku fusgo shi daga kan mambarin da yake muku wa'azin. Kan wanda hana ku zanga-zanga ku ta lumana duk malamin da yana ka zanga-zangar lumana in kana kusa da mambarin ka turo shi ƙasa ka turo shi ƙasa. Ɗazu nake ganin wani bidiyon wani yaro ina tahowa ɗin nan yana cewa duk malamin da ya hau kan mimbari ya ce muku karku zanga-zanga ko cifohi daga kan mimbar na rantse da Allah abin da ya faɗa kenan ya ce ku cifo shi to mas'alar shi ne akwai wanda za ka iya cifowa akwai kuma wallahi wanda ba za ka iya cifowa ba wallahi kai ka san ko karan hauka ne ya cije ka na rantse da Allah ka kalle ni ka san na fi karfin ka cifo na akan mimbari wallahi wallahi ka san na fi karfi wallahi wallahi ko karan hauka ne ya cije ka kuma wallahi kafin na fito sai na yi training na rantse da Allah sai na exercise na ta da kwanji na wallahi in ka zo nan in na shure ka na rantsi da Allah ya ka hadda ginin can wallahi da haka zaka iya kifo da wannan zaka kifo to amma idan kana cin kasa ka kiyaye ta shuri eh gaskiya muna faɗa ne dan tun da aka fara yaya ta irin wannan abun to commander he ku shirya wa masu zama a gaba eh gaskiya ne ku shirya masu zama a gaba dan wallahi in yaro ya karo ni nan ina faɗa maka abin da Allah ya ce annabi ya ce ka zo nan wai zaka kifo ni to kwararre za a yi kife kife billahi lazi Allah ya kiyaye so saboda haka muna faɗin wannan dan ku gane al'umma ta kai bango muna kuma jan hankali a yi a hankali saboda abin da zai biyo baya bahi da daɗi. To yanzu dai wannan gagarumar zanga-zanga da aka shirya ta a Najeriya ana gab da soke ta a ƙasar, ko kuma na ce ana gab da soke ta a kansile ta a fasayinta a arewacin ƙasar. kuma duka ba saboda malamai sun hana ba ne za a fasa yi a'a wani dalili ne na daban wanda kuma ba daga gwamnati yake ba manyan dalilai guda uku da suka sa dole a janye wannan maganar zanga-zanga dalili na farko shine malamai sun rage wa maganar kaimi ma'ana akwai mutanen da duk abin da malamai suka faɗa to a kansa suke zaunawa don haka duk mabiyan Sheikh Daurawa da mabiyan Sheikh Abdullahi Umar Sani rijiyar lemo da mabiyan Sheikh Abdullah Usman gadan kaya da mabiyan Dr. Bashir Alfurkan dukkansu ba za a gansu a gurin wannan zanga-zanga ba. sai dai wannan dalilin na farko ba hana zanga-zangar zai yi ba amma dai ya mata rauni sai dalili na biyu kowa ya san cewa a najeriya akwai manyan ƙabilu mafiya shahara guda uku hausawa yarbawa da inyamurai To a cikin wannan zanga-zangar da ake shirin yi, kusan gaba ɗaya inyamuran Najeriya 'yan kallo ne domin sun ma faɗi hakan. Saboda a lokacin zaɓen shugaban ƙasa da ya gabata, kusan gaba ɗaya inyamuran Najeriya ba wanda ya zaɓi Tinubu sai wanda ba a rasa ba. Wato wanda suka zaɓa shi ne ɗan uwansa inyamuri Peter Obi daga jam'iyyar Labour Party. Don haka a yanzu dai gaba ɗaya inyamuran Najeriya sun ce wannan zanga-zanga da ake shirin yi ba ruwansu a ciki su 'yan kallo ne. domin duk wahalar da ake sha babu hannunsa a ciki don haka babu ruwansu a kan duk wata magana da ta shafi zanga-zanga to shi ma dai wannan dalilin na biyu ba hana zanga-zangar zai yi ba amma dai ya mata rauni sosai sai kuma babban dalilin dalili na uku kuma na ƙarshe wanda zai sa ba za a taɓa yin wannan zanga-zanga ba a Najeriya musamman a ɓangaren arewacin ƙasar. Da farko dai ita wannan zanga-zanga da ake magana ta fito ne daga ɓangaren kudancin Najeriya inda suka nemi haɗin kan 'yan arewa kan cewa kowa ya fito a haɗa ƙarfi da ƙarfi a yi zanga-zangar. To 'yan arewacin Najeriya dai a makance ba tare da wani dogon nazari ba suka karɓi gayyatar hannu biyu daga 'yan kudancin Najeriya. To amma yanzu 'yan arewacin Najeriya sun gano cewa 'yan kudu sun shirya zanga-zangar ne domin matsalolin da suka shafi ɓangaren su kaɗai. a cikin takardar zanga-zangar wadda asalinta ta fito ne daga kudancin najeriya 'yan kudin sun jero ɗaya bayan ɗaya a cikin takardar abubuwan da suke bukata gwamnatin tinubu ta yi sai dai kash gaba ɗaya a cikin jerin bukatun 'yan kudin waɗanda suka rubuta a cikin takardar zanga-zangar babu wata ƙwaƙƙwarar bukata guda ɗaya wadda suka saka ta domin ci gaban arewacin najeriya ko ba a faɗa ba a bayyane yake kowa ya san babbar matsalar da ta addaba arewacin najeriya wadda ita ce rashin tsaro, matsalar tsaro, matsalar tsaro. Duk inda ka shiga a arewacin Najeriya ba abin da ya addabi kowa kamar wannan magana ta rashin tsaro. Duk da tsadar rayuwa da tsananin yunwa da yake kashe 'yan arewacin Najeriya, amma duk sun haƙura abin da kawai suke yawan magana a kai shine a magance musu matsalar tsaro. A arewacin Najeriya ake sace mutane ba a kudancin ƙasar ba. a arewa ake yin garkuwa da mutane ba a kudu ba a arewa ne ake kama mutane kamar wasu dabbobi a kashe na kashewa a yi wa wasu fyaɗe a yi wa wasu yankan rago a harbe wasu da bindiga duka wannan ba a kudu ake yi ba a arewa ne sai dai amma gaba ɗaya a cikin jerin abubuwan da 'yan kudu suka rubuta a cikin wannan takardar zanga-zanga na abubuwan da suke bukata gwamnati ta yi wa 'yan najeriya kwata-kwata ba su yi magana tsaro ba wanda shi ya kamata masu fara sakawa a farko. Wannan da ita ce takardar zanga-zangar wadda 'yan kudin suka rubuta. Ga kuma yadda suka jero abubuwa nan ɗaya-ɗaya har guda goma sha biyu da suke buƙata gwamnatin Najeriya ta yi, wanda gaba ɗaya tun daga na farko har zuwa na goma sha biyun babu wata magana da ta shafi tsaro wanda hakan ya tabbatar da cewa wannan zanga-zangar da 'yan kudu suka kirkiro ba don matsalar 'yan arewa suka kirkiro ta ba sun kirkiro ta ne domin matsalar kansu da kansu wanda yana maganar cewa zai fito zanga-zanga a arewacin najeriya ya bani aron hankalinsa kaɗan tun jiya da muka fito muka yi maganar cewa me aka shirya mana na zanga-zangar wane ne shugaban tafiyan zanga-zangar a faɗa mana ko da a ce za mu fito zanga-zangar tun jiya har zuwa yau babu wanda ya fito ya giya mana sannan idan kun yi la'akari a cikin takardar da 'yan kudu suka aiko mana babu matsalan ɗan arewacin najeriya a cikinta ku je ku duba takardar sosai ga ita nan na kafin ku duba takardar nan sosai babu matsalan ɗan arewa a cikinta kai ɗan arewa me kake bukata me haɗin ka da EFCC dan arewa kai abin da yake bukata a kama ka tsaro a cikin arewacin Najeriya to babu maganar tsaro a cikin ta kuma wallahi ko da a ce za ku iya fitowa ku ce wai a an ba mu wani abu mun yi shiru bari mu faɗa muku gaskiyar magana wannan zanga-zangar da za a yi ta ba dan ku bane ba dan ni bane ba dan al'umma bane wallahi da wata manufa ce matsayinka na dan arewa ka je ka sake duba jadawalin abubuwan da ake so a yi zanga-zanga akai babu abin da ya fi damun ka shine insecurity me haka yake nuna maka dama zanga-zangan ba don kai dan arewa aka shirya ta ba kuma ba don kai talakan arewa ake yin ta ba idan dan kai talakan arewa ake yin ta yadda aka san babban matsalar ka shine insecurity kamata ya a cikin jadawalin abubuwan da ke faruwa mu ga wannan kalmar cewa ana buƙatar a kawo tsaro da na je na duba sai na ga kalmomi ne har da wani wai EFCC ni da kai da muke kallon bidiyon nan me alakar mu da EFCC me alakar mu da EFCC kai ɓarawon gwamnati ne kai dan siyasa ne sai hakan yake bani damar cewa wannan zanga-zanga fa wasu ne suka shirya saboda mafitarsu hujja ta ta faɗan haka shine lokacin da 'yan kudu suka fito zanga-zangan 'yan sas ba wanda bai san lokacin ba 'yan arewa muka karɓi wannan zanga-zangan muka taya su kun san dalilin yin wannan zanga-zangan saboda a kawo ƙarshen 'yan sas saboda me saboda suna takura ma 'yan yahu yaransu suna kuma takura ma yaransu 'yan cultism a arewa muna da 'yan yahu ne a arewa muna da 'yan cult ne wallahi yan sas suna yaƙi ne da yan yahu da yan cultism amma da suka ga sun sa su a gaba suka fito suka yaƙi mutanen nan har da mu yan arewa muka karɓi zanga-zangan nan muka taya su a arewa ma sai da aka yi wannan zanga-zangan saboda mafitar yan kudu na rantse da Allah wannan zanga-zangar da aka ce za a yi da daga arewa ta fito idan sun yi kar Allah ya sa an ga annabi wallahi ba za su yi ba dama ba su ɗauke mu mutane ba dabbobi suke kiran yan mu. akwai yankin su yan biyafa da kashe yan uwanmu suke yi kona wa yan uwanmu kasuwanni suke yi nan cikin yan uwanmu sharfaddin ya fito da wata kungiya ta matasa ka gaya mun dan kudin da ya karba nan mawaka a cikin mu yan arewa suke fito da challenge ka ga yan ɗan kudin da ya taba yi amma da yan kudu za su sa challenge yan arewa ne za su dinga saka minister mata yaran mu suna ta su yin challenge ka ga ya mun challenge din da ka taba ganin ɗan arewa ya sa ɗan kudu sun yi zanga zangan nan su suka kirkire ta ba don ku yan arewa suka kirkire ta ba in don ku ne muna so mu ga kalman insecurity a ciki saboda mu abin da ya fi damun mu kenan amma babu tun da aka fara maganar zanga-zanga ban taba ganin wani ɗan kuli da ya kafa hoton pastor ya zagi iyayensa ba amma yan arewa ina da bidiyon da kuke zuwa kuke zagin malamanmu na addini wanda suke gaya mana waye Allah waye annabi ina so ku gane wani abu zan ba ku shawari idan kuna so zanga-zangan nan ta amfani yan arewa ku shirya mana suwa wara su jagorance mu idan mun fita idan mun ji ciwo za ku kawo ambulance da zai raka mu ku nemo mana sojoji ku nemo mana yan sanda ku nemo mana civil defense ku nemo mana road safety ku nemo mana BIO muna buƙatar ambulance da motar ruwa da motar abinci saboda su yan kudu abin da suka shirya kenan kuma ina da yakinin 80% na wanda za gan shi a titi a kudu yana zanga zanga akan wannan maganar billahi lazi biyan su za a yi kuma za su fito za su yi muna buƙata idan an je wajen zanga zanga akwai masu ciwon asuma cikin yan uwanmu in kura yawa tana tashi muna buƙatar motar ambulance wanda za ta bi yan uwanmu a baya sannan ina so in ba ku shawara mu ma cikin jagororinmu wanda za su jagoranci wannan zanga-zangan nama a arewa muna so a rubuta mana mafita na abubuwan da yake damun arewa kalman insecurity zama ita ce farko saboda mu abin da ke damun mu a jikin takaddan da yan kudu suka fitar babu insecurity saboda ba matsalar su bane kuma ba dan mu suke so su yi zanga zanga ba dan kansu ne wannan ra'ayina ne bai zama daidai ra'ayinka ba in ka ga ma ka zage ni ni ina ga maka ra'ayina ne mu ma mu samu jagorori su rubuta kuma wannan 'yan sandan da na ce muku da sojoji da za a zuba a cikin zanga-zangan su zai hana wanda suke da niyyar ɓata gari ne su yi sata ko su kashe mutane ko su fasa shagunan mutane garin hukuma cikin zanga-zangan zai sa ba za su yi ba amma akwai 'yan uwanmu 'yan arewa da suna nan suna shirya makamansu rana ce da za su samu dama su kashe mutane su yi sata su mana barna dole sai an hada da security babu yadda za a yi dan ni ne dan kishin jiha in ga yau an fito zuga da makamai wai an fita zanga-zanga ban ga motan security wala in ji an shiga wannan zugan wani ya taka min wuka babu wanda zai dauna yin uwata ko ubana ba wanda zai kula min da yaya da iyaye na ni ba mahaukaci bane in kuna so mu zanga zanga ku zo mu zauna mu kirkiriya ake zanga zangan mu ma mu fitar yadda suka shirya nasu mu yi amfani da ranar da suka ce za su yi mu ma akan takaddun da zamu daga mu faɗi matsalolin mu na arewa ba matsalolin su ba saboda abubuwan da suka rubuta wani wai karshe waye EFCC wannan matsalar su ce ta can saboda EFCC dama yan yahu suke kama yan uwansu duk sun fitar ne dan nasu to za mu fake da wannan ranar mu ma mu fito da takarda mu daga akan matsalar arewa ba zan daga abin da dan kudi ya ban ba saboda inda da kanan aka fitar ce mana za su yi onye hausa aboki wallahi ba za su yi ba